بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake hada mu irin wannan rana ta litinin yau dai uku ga watan daya hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga makka zuwa madina ɗaya da da talatin shida, wanda kuma shi dace da ashirin da bakwai. ga watan goma miladiya hudu. har yanzu dai muna cikin wannan littafi namu mai tarin darajar nabiyar rahma siratun wa durusun wa ibar wanda wannan shine darasinmu wanda za mu na goma sha bakwai insha Allah ta'ala al-muqata'atu al lil muslimin mun ji irin yadda dauki ba dadi da gwagwarmaya ta dinga kasancewa hannun dama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da sahabbansa a bangaren hagu kuma mashirkan ƙuraishawa da wanda suke mara masu baya sun kai goro sun kai mare mashirkan a kan dakile harka ta da'awa sun ga cewa haƙansu baya cimma ruwa kamar taki suke daɗa wa musulmi suna daɗa zuga su suna ta shiga addinin musulunci maimakon takurawa ta ja masu birki. to sai ya zama takurawa ma sai karfin aƙida take gara musu sai wa'insu ma sababbi suke shigowa a cikin addinin musulunci malin ce lamma a banu hashim yayin da banu hashim suka haɗu mu'minuhum wa kafiruhum mu'minansu da kuma wanda suke kafiransu yayin da suka haɗu alaman rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a bisa hana manzon Allah tsira da abincin Allah su ƙara tabbata gare shi da ba shi kariya da ainihin tsayawa tare da shi to yayin da al'amari ya kasance haka ijtama at quraishun sai quraishawa ga baki ɗaya suka haɗu suka tattauna suka yi mitin fajma'u amrahum sai suka dunkule al'amuransu ala Allah yujalisu bani hashim ce wato daga yau kada su sake zama inuwa ɗaya da banu hashim ba za su sake zama ɗaya wato zama wuri ɗaya da su ba ko a ka'aba ko a duk wani taro na tattaunawa to an mayar da banu hashim saniyar ware wala bayi ohun ba za su sake cinikayya da su ba ba za a sayar musu ba kuma su ba za a saya a wajensu ba wala ya da kulubu yutahun kuma su ba za su shiga gidajen banu hashim ba ba su yadda ɗaya daga cikin banu hashim ya shigo gidajensu ba hatta yuslimu rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi lil qatl har sai sun mika manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi domin kashewa kamar yadda kullum dama muke cewa duk lokacin da ya zamo nasi ya ƙare to sai a koma haushi shi ma ya kare sai a koma naushi to yanzu tun da ba maganan nasti su sun yi haushi ya gama sai mai sai naushi shi ya rage to saboda haka yanzu kawai abin da suke bukata a miƙa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zama sun kashe shi kaga inda akwai hankali abin da yake faɗa da bake yake faɗa ba duka yake kaiwa ba to shi kenan da sai a zo masa da ƙarfar hujja wacce ta doke tasa shi ma sai ya sallama to amma kasancewa ba gaskiya ake nema ba duk makiyin addini abin da yake dauka kisa shine wato ainihin abin da daga shi ya zama da bagardama wanda kuma ba a taɓa yin wannan da'awa ta dakata ba tun da ake kashe masu kira zuwa ga addini ba ran da addini ya samu durƙushewa ba ran da da'awa ta samu ci Ba bal sai ma ya zama tana ta haɓaka domin aiki ne na Allah mu abinda muke ba mu wuce mu ɗan dafa motar ba amma Allah subhanahu wata'ala ne yake yunkura abubuwan sa kuma ya tura su gaba wa katabu bi zalika sahifatan kuma sai suka rubuta takarda akan wannan ƙudiri fiha uhudun wa mawafiq a ciki akwai alƙawurra da kuma ƙudire-ƙudire daga cikin abin da yake na ƙudiri Allah ya ƙabalu min bani hashim sulhan abadan ba za su taba karɓan wani sulhu ba har abada tsakaninsu da banu hashim wala ta akuduhun fihi ra'afa kuma babu wani tausayi ko sassauci da zai kama ainihin ƙurashawa ta tare da banu hashim ma'ana duk halin jigata da za su shiga to ba ruwan kowa da su hatta yuslimu lil atli har sai sun miƙa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama domin kisa fa amarahum abu talib sai abu talib ya umarci manzon Allah sallallahu da sauran wanda suke tare da shi an da kulu shi'ibahu wannan kasara ce an da kulu shi'ibahu su shiga a cikin garkarsa ko su shiga a cikin gandunsa tun a wancan lokaci za ka samu larabawa suna yin gandu idan mutum ya zamo cewa babban mutum ne to za ka ga wani da wani gidan gona ka ta fare wanda a iya samun rijiya a ciki da sauran shuke-shuke hamma da ɗakunan kwana fadakalu fihi sai suka shiga a cikin wannan gandu nasa a cikin wannan gidan gona nasa falabisu fihi salasa sinin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shi da wanda suka ba da gaskiya tare da shi suka zauna a cikin wannan gidan gona tsawon shekara shida ah, a shekara uku afwan da alaihimul bala kuma bala'i ya tsananta tattare da su wa qata'u anhumul aswaq suka yanke duk wani abu na kasuwanci tsakaninsu da banu hashim kamar dama sun faɗa sun tabbata a rubuce ba za a sayar musu ba sannan ba za a saya a wajensu ba to wanda ma aka saka aka killace a cikin garka ko gidan gona to kaga zancen ma ya je kasuwanci bai taso ba fala ya turku na ta'aman ya da makka kafiran ƙwarishawa ba za su bar wani abu wanda zai shiga garin makka ba wala bai'an ko wani abu wanda yake na ciniki illa ba da badaru fashtarauhu fashe sai sun yi gaggawa sun saye duk wannan abin da za a kawo domin kun san dama su mutanen maka galibi ba noma suke ba sai dai a kawo musu alkama da sha'ir da dangin abubuwa wanda yake ainihin na saye daga sauran garuruwa to idan aka shigo da duk wani abin sayarwa za su yi gaggawa su saye shi domin kada ya isa wajen banu hashim wa mana'uhu an yasila shay'un minhu ila bani hashim suka hana duk wani abu wato ya zama ya isa zuwa ga banu hashim hatta kana yusma'u aswatu nisa'ihim har ya kasance ana jin muryar matansu ya tabagauna suna ta kururuwa min wara'i shi'ib a bayan wannan garka minar ju'i saboda yunwa a dinga jin mata da yara suna ta kururuwa domin yadda ya zo a cikin wani asar hatta irin fata da ka sani irin ta buzu buzu irin wannan na masallaci dan adam zai zo ya gutsure shi ta tattaunawa a baki haɗe mutum ya zo ya ɗebi ganyen kowane irin bishiya ya tare gabansa ya ci shi kuma yadda ya ci ƙarshe ya kaza ga ya fito da shi ma'ana babu wani abu wanda za su iya zai tare gabansa ba sai sun ɗauka sun ce ina jin waye ali ne ko zubair bin awam yake ta wallahi ya ci abubuwa da yawa a wannan wurin bai san me ya ci ba duk abin da ya tari gabansa zai dauka ainihin ya saka a bakinsa saboda tsananin yunwa to wannan yana nuna maka cewa Allah bai dauki duniya wani kayan gabar ba yanzu dai Allah ya san cewa wannan bayi nasa saboda shi ake musu wannan inda ya so sai ya dauko abinci daga aljanna ya kawo musu ko kuma a zo ga baki daya a tsame mushrikan qurayshawan a sama da su a hangin ɗinsu kowa yana kallo a ku dawo maka kowa daya ku miki kafa to amma Allah subhanahu wataala a gosa duniya ba komai ba ce ba kuma irin wannan kamar yadda muka sha faɗa duk Allah yana yin su saboda ya san hanya ta kira zuwa ga addini tana da wahala idan ya zamo shugaban tafiyar gaba ɗaya sallallahu alaihi bai sha wahala ba ba dandana masa fuda ba bai ga abubuwan bacin rai ba to da wani ya taho bayan sai so fuskantar bacin rai sai ce to an yaku ne a daidai nake manzon Allah ya yi da'awar sun muni kalau ba tsangwama ba yinwa ba kishirwa ba wulakanci sannan sabai duk sun wuce kowa sun mulkalau to ni kuma yanzu an tsangwame ne ni kuma yanzu an takura ma anya ku ni a daidai nake kaga mutum sai ya soma shawaran anya bayanin yayi ba kuwa to sai ya zama wanda suke su ne shugabannin tafiyar su Allah subhanahu wataala ya sanya yar manuniya tattare da su cewa duniyan nan dai in ka riga ka shigo ta sai ka sha wahala 'yan biyu ko ka sha ta akan addinin Allah ko kuma mutum ainihin ya shata wanda ba ko taro Allah kiyaye to saboda haka sai yake cewa fa'awsaquhum sai na'am washtadda alaman washtaddu alaman aslama kuma sai suka tsananta suka takura ga duk wanda ya musulunta min mimman da yadkhul shi'ba ga wanda ba su samu sun shiga a wancan garka ba fa'awsaquhum suka ɗaure su wa azumatul fitna fitina ta girma ta burin ƙasa wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su girgiza mai tsananin gaske domin Allah da kansa yana cewa ma kana Allah li yazar al mu'minina ala ma antum alai hatta yamiza al khabitha min al tayyib Allah ba zai taba barin masu imani akan abin da suke ba a hasiban nasu an yi taraku an yi amana hum la yaftanun inda addinin musulunci kawai morewa ake wala kuwa masa shigo musulunci a ce kana tallanka da talauci da ka shigo za ka azurta kana cikin tashin hankali da ka shigo za ka samu kwanciyar hankali ba ka da aikin yi da ka shigo za ka samu aiki yawa zai rage waje kowa wa zai yi to amma allah subhanahu wata'ala kana cikin abubuwa na yalwar rayuwa na morewa da fantamawa wani da ya shigo musulunci sai allah ya datse komai da shi yake bayarwa yanzu kuma sai an bashi to sai ya fara shawara anya ku addinin nan na kwarai ne anya ku addinin nan abokin tafiya ne anya ku a dore a ciki to da yawa za ga wasu sun shigo amma sun kasa sun sagiyar baya-baya domin sun zaci cewa wuri ne na fantamawa da morewa to amma Allah subhanahu wata'ala sai bai sa wahala ɗari bisa ɗari a cikin musulunci ba kuma bai sa sauki 100 bisa a cikin musulunci ba inda an sa wahala 100 bisa a cikin musulunci nan ma kusan mutane kaɗan za su rage a ciki amma sai dai ka sani yawmun laka wa yawmun alaik wata rana kaɗan samu kaɗan yi farin ciki wata rana samu samu akasin haka to saboda haka aka girgiza su girgizawa wacce take mai tsananin gaske naqdus sahifa to sai bayanin warware wato ainihin wannan takarda da aka yi ta kudarin zalunci sun ba da zalik sannan bayan haka ma'ana bayan wannan shekara uku mashahisham ibn amr sai wani daga cikin larabawa sunansa hisham Ɗan amr ya tafi wa kana yasilu bani hashim fi ya kasance yana wato ainihin isa zuwa banu hashim a wannan garka da suke ma'ana yana zuwa gurin su ko a aboye billai da dare bin ta'am ya tafi da ainihin abinci Allah ya yi shi mutum ne wanda yake mai dattako sai ya bari dare ya yi kafa ta ɗauke sai ya tafi da raƙumi niki-niki da kayan alkama ko sha'ir ko na abu ainihin ya je kai masu. to wata rana sai ya tafi masha ila zuhair sai tafi zuwa ga zuhair ibn abi umayya dan abu umayya al-makhazumi wanda yana daga cikin banu makhazum sai ce wa kanat ummuhu atika bint abdul muttalib mahaifiyarsa ita ce atika yar abdul muttalib tunda mun sani abdul muttalib yana da yaya goma sha shida mata shida sannan kuma wato ainihin maza goma to ita atika ɗaya ce daga cikin yayansa to sai e, e, e, sai ya zama ita ce kuma uwar shi zuhair din to shi wancan da ya tafi gunsa shi hisham wakala sai ce ya zuhair ya ce ya kai zuhair a rabita an ta'akula ta'am kai yanzu ka lamunta ka ci abinci yadda kake so wata sharaba sharab ka sha abin sha yadda kake so wa akhwaluka bi haythu ta'lam alhali dangin mahaifiyarka suna halin da ka riga ka sani tunda kun ga mun ce shi Muttalib yana da 'ya'ya goma sha shida kun ga ita atika ɗaya ce daga cikin yayin Muttalib wanda kuma abdullahi ɗan Muttalib ne kenan kun ga ita atika ɗin ta zama 'yar uwa gun mahaifin da sallam kenan gwagwace a wajensa to saboda haka shi a zuhairi ya zama kenan da shi da mahaifiyarsa kai da mahaifin da sallam ubansu ɗaya ta da ka sai shi hishami ne yake ce masa yanzu kai ka lamunta ka ci ka sha amma dangin mahaifiyarka suna halin da ka sani fagala sai yace wai hak Ita kai tanka fama asna'u wa ana rajulun wahid me zan iya alhali ni ɗaya ne amma wallahi lauka na ma'i rajulun ce wallahi da a ce akwai mutum ɗaya wanda zai mara mun baya laqumtu fi naqdha wallahi da na yi tsayin daka akan sai an warware wannan takarda ta zalunci kala ana sai ce to inda mutum ɗaya kake nema ka samu gani kala sai ce ibgi salisan yace to ka nemo na uku kala sai ce abul bakhtari ya bakhtari yace wato abul bakhtari ibn hisham to shine na uku kala ibgi rabi yace nemo na hudu kala a ibn al-aswad sai ce ta zama dan aswad shi ma yana tare da mu kala ibri eh, khamisan yace to ka nemo mutum na biyar kala al-mut'im ibn adi yace ta mut'im dan adi shine na biyar din mu kaman yanda malaman sira suka nuna lokacin da hisham ya samu zuhair ya gaya masa wannan sai ce to ka san da ni kankin kaina ba abin da zan iya ka dubi kure shawa wani irin mataki zan yi ɗauka a kansu sai ce to ka je ka nemo wani wanda zai mara mun baya sai yace to ni hisham duk abin da za a yi nima na ji na gani sai ce to nemo na uku to a lokacin sai ya tafi wajen abul baktari abul baktari kai ya gaya masa ya ce to kaji kaji kaji kaji bai nuna masa cewa ainihin zuhair ya yadda ba sai yake ce masa ni ina ganin ka duba zumunci dangantaka bai kamata a ce mun yi ma yan uwanmu haka ba sai ce to yanzu ni me zan iya inda za ka nemo wanda zai mara mun baya sai ce to ai zuhair shi ma ya yadda sai ce to ka nemo na uku sai ta to na uku sai to nemo na hudu shine sai tafi a wajen shi mutsin bin adi to haka shi ma har suka zo a wajen shi kansa wato ainihin zam'a dan aswad ma'ana suka haɗu da su biyar suka gamsu cewa e lallai sun ji sun gani fajtama'u inda Hajun sai suka haɗu a hajun hajun wuri ne wanda yake wani wuri mai ɗan tudu daga yamma za mu take nan maso kudin ka'aba za ma in ka shigo za ga akwai babul hajjoj domin za ga cewa kowane a wasu abuwa an yi babu kaza babu kaza babu kaza to shi hajjun wuri ne wani an tudu hakan nan to yin suka zauna a wajen hajjun din wata akadu sai suka yi yarjejeniya suka wato kulla alkawari alal qiyami bi naqd sahifa a bisa yin tsayin daka domin warware wannan takarda faqala zuhair sai shi zuhair dan atika yace ana abda'u biha ni ne zan fara magana me yasa ya faɗi wannan domin shi yafi kusa da manzon Allah sallallahu domin kamar yadda muka ce da babarsa da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baban su daya faja'u ila ka'aba sai suka zo ka'aba wa quraishun muhdikatun biha alhali quraishawa sun kewaye ka'aba sun zagaye ta tunda mun sani cewa ita ka'aba tun a jahiliya ana girma mata kuma yadda ka san mai sallah idan ya je ka'aba zai kalli dukka inda wato ainihin ya samu kansa ma'ana in ka zauna gabacin da kalli yamma in ka zauna yammacin da kalli gabas in ka zauna kudancin ta ka kalli arewa in arewa da kalli kudu to su ma haka suke zama su kewaye ka'aba kowa yana kallon ka'aba suna abubuwan su na jahiliya to kamar yadda wasu malaman sirar suka ce sai da ya shiga ta gasai ta yi a da asin ya zo ya yi tsawafi wato ainihin su bakwai to lokacin da ya zo fanada zuhair sai shi zuhair ya yi kuwa ya ce ya ahala makka ya ku mutanen makka Ina na kulu muga shi muna cin abinci wa na sharabu sharaf, muna shan abin sha wa nalbasu siyab kuma muna saka tufafi wa banu hashim halka alhali banu hashim suna nan sun halaka saboda yunwa da kishirwa da tsaraici yace wallahi la aqud ina rantsuwa da Allah ba zan zauna ba hatta tu shakka sahifatul qati'atu zalima har sai an yage wannan takarda ta yanke zumunci zaluba takarda fagala abu jahal kazabta wallahi la tushak yace ƙarya kake wallahi ba za a yaga ta ba kala zam'atu anta wallahi akzab zam ayi zumbur yace wallahi kai kafi kowa ƙarya ma radina kitabata hina kutibat dama ai ba mu gamsu da rubuta ta ba a lokacin da aka rubuta ta dama mu ta karfi aka yi mana aka ari bakin mu aka ce mana albasa ba mu gamsu ba dama lokacin da aka rubuta ta wa qala abul bakhtari sai abul bakhtari yace sadaqa zam'a yace wallahi zam'a gaskiya ya faɗa la narda ma kutiba fiha ba mu gamsu da abin da aka rubuta cikin ta ba wala nuqirruhu ba za mu tabbatar da shi ba fa qala mutim bin adi sai mutum dan adi ya ce wa kazaba man kala gaira zalik kuma wanda duk ya faɗi ba wannan ba ƙarya yake nabrau ila Allah mimma fiha mu muna barranta zuwa ga Allah da abin da yake cikin wannan takarda wa ma kutiba fiha da duk abin da ma aka rubuta suke wa qala hisham bin amr fi zalik shi ma hisham ya faɗi irin wannan magana wanda ƴan uwansa suka faɗa to kun ga Abu Jahal abu zai bashi mamaki to da yake zaki ne fa qala Abu Jahal sai abu da yace eh, haza Amurin kada qudiya bi Ya ce to wanda shawara ba ta nan ce da dare aka shirya wannan al'amari ne wanda da dare aka riga aka hukunta shi to shuwira fihi wanda aka tattauna aka yi shawara a cikin sabbin gairi hazar makan ba a nan kuka yi ittifaki ba duk yadda aka yi kafin ku shigo dama bakin ku ɗaya kuka shigo to kun ga wannan yan uwa kafin mu ci gaba zai nuna mana lokacin da kake cikin society wata zamantakewa da kake gani gurbatacciya kada ka rena kanka cewa anya zan yi dauka wani matakin zai tasiri jarba ka gani ka iya kasancewa a cikin mutane 100 ku 100 kai kadai ne mutumin kirki 99 duk bara gurbi ne ta iya yi wa 99 nan ba kowane bane ya gamsu da abin da ake na ba daidai ba wani bai gamsu ba amma yana gani irin abin da kake gani cewa shi kadai ne to irin da zaka iya tattaunawa da su ɗaya bayan ɗaya yanzu wani tafiyar nan kana gani daidai ce anya ba bukatar a gyara karshe sai maka wallahi ni ma fa ina ganin haka to karshe sai kaga cewa kun yi tasiri a wajen tafiyar so da dama abin da mutum yake ɗauka idan an fi mu yawa gyara ba zai yiwu ba to kuma ba haka al'amari yake ba hausawa suna cewa neman da ta yake sawa shawo ya kawo giwa bara kaga dai neman tun ya kai karshe shago ya kawai ba bara ai kaga dai in kaga sama da ita sai an dace ba karamin dace ba to amma kuma yaya iya dacewa din to saboda haka dai kada ka rena kanka kuma kada ka taba dauka cewa abu ba zai yiwu ba sai ka jarraba ka iya tunaninka ka iya kokarinka har yadda zaka ba kanka uzuri cewa to ni dai na iya yadda zan yi abin nan ba zai yiwu na haƙura amma wanda za samu wani bai taga ba amma kuma ya yanke hukunci kaza ba zai yiwu ba to kun ga yanzu wancan bawan Allah sakamakon yunkurinsa ya samu masu bashi haɗin kai kuma ga nasarar da zamu gani an ci insha Allah ta'ala amin amin wa ba sallahu ala sahifatihim al-arda Allah subhanahu wata'ala sai ya aiko gara zuwa ga ita wannan takarda ta su falam tatruk isman lillah ba ta bar wani suna na Allah subhanahu wataala ba illa lahisathu fate sai da ta ainihin cinye shi wa ma baqiya min shirkin wa zulmin wa qati'a kuma abinda ya rage a ciki shine kawai abubuwa da ya zamo na shirka da zalunci da yake hukunci wa tsara Allahu rasulahu alal ladhi sana'a bi sahifatihim Allah subhanahu wataala sai ya nuna manzon sallam abinda ya aikata da ainihin wannan takarda ta su to wannan gaba malaman sira wato ainihin sun yi sabani mai garar ta cinye mai garar ta bari kun ga anan shi abinda malam yake nunawa ita garar da ta zo abinda ta bari na sunan Allah abinda yake na sunan Allah irin bismikallahumma gabaki dai bata bar shi ba abinda ya wanzu shine duk abubuwa da ya zama na zalunci na danniya na tinzali to waɗansu malaman za ka samu kuma sun tafi akan akasin haka cewa ita garar da ta zo sunan Allah ta bari duk abin da ke sunan Allah sai ta bar shi sai ta zo duk wani zalunci da danniya da kama karya da aka rubuta da sai ta cinye su gaba ki ɗaya. to kuma kowace gaba za ka samu cewa tana da wajehi idan mun tafi akan wanda suke cewa sunan Allah gaba ki ɗaya ta cinye in ka dai ba sirata ibn abdul wahab ya tafi akan cewa sunan Allah ga baki ɗaya garin ta zo ta lashe domin kamar yadda ya zo a wannan wato asar ɗin cewa da Allah ya sanna mazalar sallam haka ya faɗa ma ainihin abu talib cewa to ya bafa na kaji kaji kaji kaji abin da ke faruwa to daidai dandalin ƙwarai shawa sai fito ina tabbatar maku Allah baya tare da zaluncin ku dalili kuwa ɗan ɗan na ya bani wani labari wanda akan ma labarin nake so mai yi wata yarjejeniya idan abin da ya faɗa min ɗin gaskiya ne to dole ne ya zamo an buɗe shi ya fito domin ya nuna Allah ya goyi bayansa idan kuma abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne to ni zan ba ku shi ku je ku kashe shi kamar da kuka nema suka ce to me ya faɗa ya abin da yake cewa Allah ya aiko gara duk abin da yake sunan Allah cikin wannan takarda ta lashe shi ta tinye shi abinda yake zalunci tsagwaro shi ta bari domin a nuna cewa Allah baya tare da ku shi duk sunan Allah babu shi a cikin takardar ina fata an gane to da aka dauko kuma aka duba din to kafin a dauko takardar suka ce sun gamsu in dai an samu haka ne to lalle in ƙarya yayi sun yi a ba su shi su kashe shi in kuma gaskiya ne ya fada a bude shi da aka bude aka bude takarda kuma su ga abin da ya fada gaskiya ne daga nan suka sake bijirewa to sannan idan mun tafi akan irin su ibn hisham da shi ainihin sauran da ta basira wanda su kuma suke cewa abin da ta bari shine sunan Allah duk abin da yake zalunci da danniya da rashin gaskiya ga baki da ainihin ta yi fata-fata da shi ta tattaune shi ma'ana wannan wato shi ne kenan a ɗauke duk abin da ke zalunci ba zai tabbata ba sunan Allah shi ne ainihin kuma zai tabbata gaskiya ce za ta tabbata kowanne bangare ka duba za ga akwai wajahi wanda ainihin hakan za ta iya kasancewa to yace sun manukizo sahifa kamar yadda malaman sira suke cewa lokacin da wannan bayan Allah suka shigo su biyar sun samu shi Abu Talib dama yana cikin masallacin yana gefe daya bai kai ga fada wa wannan mafarki ba na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama to da wayannan suka yi tsayin daga cewa lalle sai an yage wannan takarda to daga nan sai Abu Talib ya tashi yake ce masu ƙurayshawa to kun ji kun ji abin da dan nan uwa na ya gaya mu tunda wannan sun nemi sai an yage wannan takarda to mu duba muka abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba daga nan aka duba kuma ya zama abin da ya faɗa din gaskiya ne shi ne malaki ta sun sahifa sannan sai aka warware wannan takarda wa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya fito wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi mina sha'ib daga wannan garka wa qadar al na ayatan azima kuma alhali mushrikai sun ga babbar aya min ayati nubuwatihi daga ayoyi da alamomi na gaskiya annabtaka ta sa. tasa nahum sai dai su kama akhbar Allah anhum kaman yanda Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane da su wa in yarau ayatan uridu wa yaqulu sihrun mustamir kun ga su mushrikan wasu suka ce idan annabi annabin gaskiya ne wata ya tsage biyu rabi ya faɗo in dai imani yake so to idan wata ya dare biyu rabi ya fado to sun yi da annabi ne kowa zai miƙa wuya saboda haka Allah ya tsage watan kuma ainihin rabi ya faɗi sai suka ce wa in yi Allah ke cewa wa in yi ra'ayatan yi urdu wa ya ƙulo sihirin mustamir to sai suke cewa to yanzu bari in ya sihirce mutanen makka ai mutanen ƙauye sihirinsa bai kai gare su ba sai suka fita gari wajen gari suna eh, jiran wanda za su shigo da sun ga mutum sai su yawa da Allah shekarun jiya da dare ko ka gani ke ai wata muka ga ya tsage rabi ya faɗi idan wani ya shigo daga ta fita da shi da Allah bai ko ka gani duk aka ittifaki sai suka ce sihirin mustamir kai Muhammadu da sihiri ba dama abin ya tsallake mu mutane maka har ƙauyuka ma duk ya ratsa Ka kaga shi ne rashin rabo shi sa wallahi duk mutumin da zai ta cewa ai shi da kaza akai da an yi kaza dama wannan ba zai mika wuya ba yadda ka ganka a yanzu wallahi a lokacin manzon Allah ma inda ta aka yi haka zaka kasance wanda ya yadda a yanzu shine zai yadda a wancan lokaci wanda ya kangare a wancan lokaci yanzu ma haka zai kangare yanzu wani na cewa kai ina ma dai a ce lokacin manzon Allah aka yi ne a'a kai dai haka Allah ya so ka 2014 kuma 2014 din ma lokacin Jonathan Allah shi ya san cewa shi ya dace da kai shi wannan lokacin karshe ka kasa haka alheri in wancan lokacin ne lokaci bai tsarkake mutum Allah shi yake taimakon bawa sai tsarkaka sakamakon kyakkyawan manufar mutum da kuma neman daidai dinsa saboda kamar inda akwai lokacin da zai tsarkake dan adam to sai a ce duk madina gaba ke dai mutane kirki ne amma abdullahi dan ubai sahun gaba yake yace nashhadu innaka rasulullah kuma arne ne to ya zaka ce ga shi ga manzon Allah ya ganshi su gaisa su komai amma kuma arne ne saboda haka kenan kawai sai dai ka roki Allah Allah shari'a da kuma tabbata akan ta mala yace an hadhihi al sai suka kau da kai daga wannan aya wazdadu kufran ila kufrihim kuma suka kara wani kafirci ainihin akan kafircin su shi yasa Allah ke wa in yaro kullu ayatin la yu'minu biha inda za su ga dukkan wani aya ko dalili da yake nuna gaskiya annabta ba za su imani ba to sai mala ce durusun wa ibar darussa da muka da ya kamata mu ribanta a cikin wannan ah, babi da kuma abubuwa na ɗaukar izina abin na farko yace la kallu zamanin wala makanun min murua babu wani lokaci ko kuma wani wuri da zai wofinta daga mutane masu mutunci ba daidai bane ka yi wa mutane kudin goro hatta mutanen da ba musulmi ba to kada ka taba dauka duk gaba ɗaya ba su da mutunci babu takadari bijirarre a cikin bayan Allah irin Yahudawa amma Allah da kansa yace laisu sawa'a ba duk ɗaya suke ba eh ka samu akwai mutanen kirki akwai wanda suke ba da kirki ba to kenan kada ka yi wa al'umma kudin gowar ka ce ai duk mutane sun lalace to kai ma ɗaya daga cikin su ne kai da kenan kai ma ka lalace amma ko za ka ji kunya ka ce ko ya lalace kai kaɗai ne na kirki to duk inda aka samu jama'a sai an samu na kirki sai an samu aka sai haka sai ma laifi wa du'a du'ati to in ku haka ne wajibi ne akan masu kira zuwa ga Allah an yas'au da'iman su dinga kokari ko da yaushe ila lihtimami wato zuwa ga muhim wato muhimmantuwa man yutawassamu fihim hadhihi al-khasla wato domin su samu fa'ida ga mutanen da ya zamo sun sifatu da wannan ɗabi'a wato su muhimmantu da dukkan wanda ake ganin alama mutunci tare da su ma'ana ko da kai a ce mutanen garinka ko ƙasarka ina musulmin kaɗan ne to ka kalla daga cikin kafiran ƙasarka ko wanda suke ainihin yahudawan kasarka ya akwai su ko kiristoci su ko guzawa wanne ne masu mutuncin cikinsu idan ga masu mutunci to ka ƙulla alaƙa ta zaman lafiya kai da su domin akwai ranar da za su yi maka kada ka taba dauka musulmi dan wanka kada zai yi maka rana Allah subhanahu wataala yana sa wanda ba musulmi ba ya taimaki addinin musulunci da masu addini kamar yadda muka gani yanzu a can da muka ambata ba na ji akwai ɗayan su dai wanda ya musulunta waɗancan da yadda da suka yi tsayin daga sai an warware wannan sahifa ba na ji akwai wanda ya musulunta kwata-kwata a cikin su. domin Allah ya nuna cewa shine Allah a ah, to ai karshe ma shine Abu Talib wanda ba irin ɗauki ba daɗi da ba a yi da shi ba kun daga irin abubuwan da aka yi da shi amma ƙarshe kalmarsa ta ƙarshe ce huwa ala dini abdulmuttalib ya mutu akan addinin shi shine babansa kun ga kenan ashe wannan yana nuna mana cewa akwai wanda zai iya kasancewa ba musulmi bane amma zaka samu kuma yana da dattako za ka samu yana da ainihin sanin ya kamata to irin wannan lalle yana da kyau ga duk masu kira zuwa ga addini wato ya zamo sun muhimman tubi man yuta mafi tsawafihim hadhihi kasala ga duk wanda ake ganin alamar irin wannan ɗabi'a tare da su da ta minhum domin fa'idantuwa da su fi awqati shada'id a lokaci na tsanance tsanance walmihan da kuma lokaci wanda yake ainihin na jarabawa da dama akwai mutanenmu mu wanda zaka ji suna faɗa maka abubuwa sun tashi marasa daɗi irin kudancin Najeriya sai ka samu arna ne wanda suka ba su mafaka suka koyi su a su ba musulmi ba ne amma saboda suna da dattako da sanin ya kamata sai su ɓoye musulmin a gidajensu sai an yi komai an gama ainihin sannan su bari su fito kaga wannan duk da ba musulmi ba ne ba amma yana akwai dattako tattare da shi kuma akwai ainihin sanin ya kamata to saboda haka dai wannan yana nuna cewa ita zamantakewa kada ka taɓa ware wato musulmi tsallaka sai ba za ka yi mu'amala da kowa ba sai musulmi a'a hatta wanda ba musulmi ba inda ka tabbatar dattija ne mai fada ya cika ne to wannan ka yi alaƙar da ta dace da shi wanda ba ta da alaƙa da ka da musulunci kasuwanci ne abubuwa ne wanda yake na yau da kullum na mu'amala wani ya halatta ainihin a yi da shi abu na biyu an na ada Allah ya ce lallai su magautan Allah fi kulli zamanin wa makan a kowane lokaci kuma a kowane wuri yalja'una fi muharabati du'a suna fakewa a wajen yaƙan masu kira zuwa ga Allah ila silai qat'il arzak wato zuwa ga makami na yanke arziki irka'ihim domin ainihin tankwara su wa i'adatihim da kuma mayar da su amma kanu alai daga barin abin da su kasance a kansa min alhaqi wanda yake ainihin na gaskiya sai mai sai huwa ma ya takarraru kuma shine abin da yake ta maimaituwa fi hadal asr a cikin wannan lokaci namu fi surati fasl muwazzafin wato a cikin yanayi na korar wanda suke ma'aikata al-mukhlisin wannan lamun din kasara ne al-mukhlisin lidinihim wanda suke masu tsarkakewa a cikin addinin su a dinga kore su su an a'malihim daga wuraren ayyukansu ka wasilati dagtsin wato a matsayin wata hanya ta takurawa alaihim akan su haula mawaqifihim saboda matakin da suka ɗauka alhaka wanda yake ainihin na gaskiya kenan wannan yana nuna mana ba wai yanzu ne aka soma dora takunkumin kare tattalin arziki ba shi ƙwarai shawa suka soma cewa idan an ga wa'anda ba a so su kai labari to sai a ce a dora musu takunkumi na kare tattalin arziki wani idan mai aiki ne a zo a ce ainihin a kore shi abin bakin ciki da takaici za ka ga yanzu wani wallahi musulmi ne dan uwansa bai barar masa ba bai taka masa bai zuba masa ba amma kawai ba siyasa su ɗaya ba sai a ce to a je a kore shi in ta zo masa da sauki wato ainihin a mayar da shi ƙasa ai masa shi kenan a sa wani can sama da shi bai masa laifin komai ba a'a kila ya ji wai ya taimaka ma siyasa kaza lokacin zaɓe ya mara wasu eh, wane baya wallahi wannan al'amari daga cikin munin siyasar kasanmu wasu daga cikin kunan yara ne wasu ba a haife su ba da na so da na faɗi wani babban mai kuɗi a garin nan ya rasu Allah da gafara akwai siyasar da ya mara wa baya a wannan lokaci yana da manya-manyan motoci wanda ainihin luxurious a kano kusan in ce daga nasa sai dai kai baya mai laifinsa ya mara ma wata siyasa baya wadda ba ita ce ta kafa gwamnatin kasar ba a lokacin 1979 da ya zamo siyasar da ya mara wa baya ba ta ci zaɓe ba sai aka zo aka kwace lasisinsa wanda yake na orin fat da yake daga kasashen waje ya zama ainihin an karya shi wannan maguzanci ne ba musulunci bane ba ya kamata shugaba a matsayinsa na mai hankali lokacin da kake fafutukan neman a zaɓe ka ko ciyaman ko gabla ko shugaban ƙasa wannan ko kawar yadda kake yi haka waninka yake yi to daga zaran ka samu kuma ka yi da kowa naka ne sai wanda ya ja daga ya ce ba ruwansa da kai to wanda ya ja daga shi ma sai ka kyale shi harkar sa kai ma kai taka harkar amma kawai a ce wai lokacin da mutum ya zaɓe wani ma fa sai ya dinga lalube a lalubo masa su wane ne ba su yi shi ba su wane ne suka agaza musu wane dauki mataki a kansu wallahi wannan ba musulunci ba ne. domin duk wanda yake zai bi al'aurar wani domin ya wulakanta tashi, to shi ma Allah zai bi tasa al'aurar mu ga cewa da kai da Allah zai bi al'aurar ka da kuma kai da zaka bi ta dan uwanka wai zai kwana ciki ko shakka babu kai ne wanda kosan ka zai yi kasa muna fata Allah subhanahu wataala ya gyara halayen mu lalle mu kula da wannan abubuwan da kyau ba daidai bane haka nan mutum wani ma wallahi sai an kirkiro masa laifin ba laifin amma sai an a kirkiro laifi anana masa laifinsa kawai suwana yayi bai yi suwana ba wanda in banda hauka na dan adam in banda wato ɗinkewa kai irin ta dan adam kai da kai yadda cewa bawan Allah ne Allah ne shi yake bayarwa shi yake hanawa to yadda cewa kai in ma an maka abubuwa da rashin mutunci to kai yanzu tun ka samu yi mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk wani musulmi ko da ƙarya ko da gaskiya zai ce maka manzon Allah ke koyi da shi duk wani musulmi yana daga baki zai ce manzon Allah sai na rasulullahi amma sai kaga ta shiga kuwa ta gina ta shiga ko ku a ta gina bata shiga ba to lokacin da mashirkan quraishawa suka ba da kwangila cewa a kawo mazal sallam ko a mata ko a raye a matsayin raƙumi ɗari yanzu lokacin da Allah ya fifita shi a kansu da ya zo ya ce ma za ta zunnuna an nifa ilin bikon me suka ce suka ce khairan akun karim wabin akin karim sai ce irin habu fatu mutulaka ko dai shi ke na an kyale ku wannan shine alama ta mutumin kirki duk lokacin da kuke fafatawa da wayansu sai Allah ya baka nasara to gode ma Allah baka fi su matsayi a wajen Allah ba kila ma akwai wanda suka ninninka ka matsayi a wajen Allah kuma Allah da ya maka wannan jaraba kai ke gwada kai ke ya ga cewa shin kai mutumin kirki ne zaka ka wato alifin gode ma Allah ko kuma za ka gode ma Allah ba saboda haka ya kamata mu kalli wannan da kyau kwarai kwarai da gaske ko neman aure ko kai da mutum sai ya zamo cewa Allah ya baka iko ka kafa shi to kar ka zo kuma ainihin kai ta fasa kai to dama mu yanzu a buga da mu a tiriba wane mutum kaza kaza a'a idan ma ka ji shi ya tashi nasa neman auren Allah ya maka bude samu yan dubu ashirin ka ce to wane da dai Allah ya sa ni na ci nasara to ga eh, wannan ko aibi a buga kaga zai ce kai ashe ne wani mutumin kirki da na dauke shi kaza kaza ashe mutumin kirki wallahi har gudun mu dubu ashirin ya bani kaga ka nuna masa kai din nan mai littafi ne kuma lokacin da kuke neman aure tare ashe ba gaba da shi ta za kuke neman auren ba wata bukata ce kake da shi ma da irin ta to ya kamata ainihin mu kalli wannan amin amin to sai abu na uku yace annabi ma asabar rasul sallallahu alaihi wasallam wal muslimin kuma abu na uku shine a cikin abin da ya sa mazar sallam da sauran musulmi ma'ahu tare da shi minibtila'atin na bala'o'i la'aza allikulle mu'min malin yace to wannan ban hakuri ne ga kowane mu'mini fi ma yusibuhu a cikin abin da zai same shi fi hadhihi alhayati a cikin wannan rayuwa min bala'in na daga bala'i wa masa'ib da kuma masibobi. ma'ana yanzu idan kaga cewa kai ba a bakin komai ba baka kai karan kada miya ba amma sai ya zamo cewa ga wasu abubuwa da suka same ka na ɓacin rai kuma sai ka kallo can sama ka ga manzon sallam shugaban tafiyar baki ɗaya ga abin da aka yi masa ashe kaga sai ka kwantar da hankalinka sai ka ji kayi ajiyar zuciya ka ta ne zuma ma abin da ya faru kamar an yi maka targade ne kayi targade ne kana ta wayo wayo sai ka ga wani ma an yanke hannunsa gaba daya don Allah kaga sai ka ce a ah, to ai ni da sauki wannan ma ya rasa hannun gaba ke daga kuma gaɗe ne kila ma idan an gyara zai iya gyaruwa insha Allah ta'ala to wannan abuwa da yake faruwa ko ma ya riga ya faru ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka imani da shi to lalle ban hakuri ne ga kowane mumini a cikin dukkan abin da zai faru da shi a wannan rayuwa ta duniya sai sai as'ilatun lil muraja'a to ga yan tambayoyi domin muraja'a yace ma za fa'alat quraishun li muqata'ati al muslimin me quraishawa suka aikata domin yanke alaka tsakanin su da musulmi na biyu man kama bi awwali mubadaratin ware ne wanda ya tsayu da farkon yin gaggawa li'inha'il muqata'a domin karfantar da wannan yanke zumuncin man alladhina duhu, su wane ne wanda suka karfafe shi suka goya masa baya fi hadhihi alkhutwa a cikin wannan mataki kaifa wajadu sahifa ya suka sami wannan takarda ulkur durusa hadhihi alhaditha ambata darussa wanda suke cikin ainihin wannan hadisa da ta faru to sai darasi na gaba akwai lokaci ko? to yace amul huzn shekara ta batin rai da bakin ciki wafatu abi talib rasuwan abu talib abu talib yace kanat wafatu abi talibin rasuwa abu talib ta kasance ba da mughadarat bani hashim shi'ba bayan banu hashim sun bar wannan garka tasa wadhalika fi akhir sanati al-ashirati min al-mab'ath wannan ko ya kasance karshen shekara ta goma bayan annabta wa qad kana abu talib yahutu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kuma shi abu talib ya kasance yana kewaye wato yana kewayewa ga manzon sallallahu ma'ana yana bashi kariya wa yaghdabu lahu kuma yana yin fushi saboda fushin manzon sallallahu wa yansuruhu kuma yana taimaka masa wa karat quraishun tahtarimuhu kuma su quraisha sun kasance suna mutunta abu talib saboda me saboda san addinin su daya wa inda ma hadaratu alwafatu yayin da rasuwa ta zo masa da azu zu'ama'u shirki sai dagororin shirka suka zo wa harrabuhu suka kwadaitar da shi al-istimsaki bidinihi a bisa yin rikon gagam da addininsa wa adamin dukhuli fil islam da kuma rashin shiga addinin musulunci ka'ilina suna masu cewa da shi a targabu an millati abdul yanzu kai ka bar addinin babanka wa arda alaihi rasulun salam al'islam marar sallam kuma sai ya bidiran masa da musulunci ƙa'ilin yana cewa qul la illa allah yace kace babu abin bautatawa da cancanta sai allah ashhadu laka biha yawmal qiyama ni kuma zan maka shaida da wannan kalma ranan tashin alkiyama wannan yana nuna mana littafin musulunci yana nuna mana rahama ta addinin musulunci duk ta kunna mutum zai je yayi da mutum zai rayu shekara dubu yana shirka yana kafirce kowane irin kafirce Allah ya taimake shi saura minti ɗaya ransa ya fita ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah shi kenan wannan baƙin shafin an riga an rufe shi duk wannan abin da ya gaba kun ga karshe bai yi ma Allah sujuda ba ba sallah ba azumi ba zakka ba komai amma kuma aljanna bai tafi don Allah wani addini ne yake da wanda ta in ba musulunci ba akwai sahabin da ya tafi aljanna bai taɓa yi ma Allah sujuda ba ba wanda yake ki a Madina irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai da Allah ya tarfa wa garin sanonu wata yana shigowa madina sai ya ga duk madina ta ya ah, ce ina muhammadu ya tafi aka ce ai sun tafi yaƙi shi da sabansa kawai sai ya zarkar sakali ya ce a shaɗu Allah ilaha illallah wa annan muhammadu rasulullah bai karasa cikin fagen fama ba wani arne ya kashe shi shi ke ne wuce aljanna ba sallah ba azumi ba zaka ba hajji wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu ta'ala shi yasa kun ga lokacin da wannan dan matashi bai hude wanda yake hidima wa masallacin manzon Allah sallam lokacin da bashi da lafiya kun ga da manzon Allah ya bashi kalmar shahada yana furta ta Allah zare ransa manzon Allah ce ina godiya da Allah da ya tsamar da shi daga wuta ta hanya ta kun ga shi ma bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai taba wani ko alwala bai taba yi ba amma yanzu gashi ya riga ta fi aljanna wannan ni'ima ce ta Allah subhanahu ta'ala. فقال أبو طالب أبو طالب يتي لولا تؤيرني بها قريش يتي والله بعدن دي kada ƙureshawa ya zamo sun tozarta ni ba saboda wannan kalma in na faɗe ta ya ƙulu na su rika cewa inna ma hamalahu alaihi aljaza ai karaya da raki kawai shi yasa ya faɗi wannan to ba na so ya zama an wulakanta ni an ci fuskata yace inda ba da tsoron wannan ba la qarartu biha aynaka wallahi da na faranta maka ciki da zan faɗi wannan ko ka ji daɗi to amma in na faɗa na bar baya da ƙura za a dinga cewa ya shiga addinin yara ya shiga addinin talakawa fa'anzar Allah ta Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta ya kai ma'aikin Allah ba ka iya shiryar da wanda kake so walakin Allah ya hadi man sha. Allah shi yake shiryar da wanda ya so wa alam bil mutadin kuma shine mafi sani dangane da waɗanda suke shiriwa kuma wannan aya kun ga kaman ta ci karo a zahiri da faɗin Allah subhanahu wata'ala wa innaka latahdi ila siratin mustaqim to sai malamai suka ce hidaya ba kala ɗaya bace ba akwai hidayatu tawfiq shiryarwa ta a datar da kai ka bi daidai to wannan a hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala, ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kore a nan kai ba ka iya datar da wanda kake so ka saka gamsuwa a cikin zuciya sai karbi addini amma waccan wa innaka latahdi ana nufin cewa lalle kai dinnan kana nusarwa kai gargadi ka wa'azantar wato kenan yana daga cikin aikin ka kai wa mutane wa'azi wato ainihin su shigo addinin musulunci wancan sunanta hidayatu irshadin shiryarwa ta a nuna wa mutum hanya shiryarwa ta a nuna wa mutum cewa yi kaza ko kuma ainihin kabar kaza yanzu kun ga da za a ce wata hanya cewa akwai barayi sai wani mutumin da bai san hanyar ba ya zo zai wuce sai ka ce kai wane hanyar nan ba kyau ina baka shawara cewa ka sake hanya domin kaji kaji kaji kaji abin da yake kan hanyar. to yanzu ne mai kai masa irshadi amma kuma ba za ka iya rike shi ka ci saka ka ce to ba za ka bi ba sai in shi ya ga dama ya ga zai bin ba kai dai ka sauke nauyi to saboda haka Allah subhanahu wataala shi yake wato katartar da wanda yake so daga cikin bayinsa muna fata Allah subhanahu wataala ya katartar da mu to shine sai yake cewa kanat afkarul ce tunanin irin na jahiliya ya kasance ratsi rasikatan ya zamo ya tabbata ya daskare fi akali abi talib a cikin kwakwalwa abu talib da ainihin hankalinsa wala mai tamakkan min tagayyiriha bai iya canza wannan tunanin ba fa huwa kabiru shi tsoho ne mai yawan shekaru yasqub alaihi gayyiru fikirihi yana da wahala gare shi canza tunaninsa wa ma alifahu da kuma abin da ya saba da shi an abaihi daga iyayensa wa kana na wakata ta zarihi kuma abokansa sun kasance suna nan halarce lokacin kaiwa gargararsa fa alaihi sai suka yi kokarin yin tasiri a kansa khawfan min shuyuhi khabarihi domin jin tsoron yaduwar khabar islamihi domin jin tsoron tsoron yaduwar musuluncin sa wa ta'siri zalika ala qaumi da kuma tasirin wannan a wajen mutanen sa domin su suna ganin yanzu mu abun kunya ne a wajen mu a ce har ya zamo ya musulunta kenan ya fi karfin mu kenan yanzu shi kenan ya yadda da abin da ɗansa ya zo da shi kenan ɗansa ya fi matsayi a wajensa to shi yasa suka yi tsayin daka manzon Allah ya faɗa su faɗa manzon Allah ya faɗa su faɗa to ƙarshe dai ya faɗi kalmar da suke so ya faɗa yake huwa aladini abdul muttalib suna ganin idan har abu talib ya cika da kalmar shahada aka yada magari to wasu fa za su canza tunani to fa tun da dattijan nan har ya faɗi wannan kalmar lalle fa lalle lalle ya kamata a duba ta to amma a ce yanzu gashi manzon sallam a gidansa yake kuma bai yi tasiri a wajen ya furta kalmar shahada ba to suna ganin su kakarsu ta yanke saga min babi aula kada ya tasiri a wajen na waje in bai tasiri ga wanda yake cikin gidansa ba kuma da wannan malamai suke cewa kamar yadda mun faɗa a baya mutum mai yawan shekaru wanda ya zamo ya girma ya kawo ƙarfi har ya tsofe a kan wata aƙida wallahi ina gaya muku sai dace daga Allah zai bata ide mummuna ce kai kowace iri ce duk lokacin da mutum ya ga yayi shekaru tun yana dan shekara ashirin talatin arba'in hamsin sittin har ya kai saba'in yana abu ya ga cewa kai din nan ma kila mahaifiyarka to a gaban sa ma aka daura mata aure kuma kai ne wai kazan malami yanzu me zaka faɗa masa sai kai ba dan gidan wani bane kuma har dai a rashin sa'a kila wannan yayi abin da ba daidai ba baban shi mai maganar ba nan baban ka yake kaza da kaza ba kai idan ka karatu me za ka faɗa mana kai shi daga nan shikenan an gama ba aya ba hadisi shi abin nan da ya saba to sai dai a kashe tsoho akan daddawata shi kawai shi magana ta kare bai buƙatar wata hujja in ka tambaye shi me hujja ka wajadna alaiha ana magana ta riga ta kare imam ahmad bin hanbal yake ta wallahi da kyar ne ake samu dattijo da tsoho ya zama ainihin ya bi addinin musulunci shi yasa tun a tarihin annabawa duk annabin da Allah ya turo idan ka kirga matashi 100 tare da shi to da za ka samu tsoho uku ko hudu wasu ma sai ka samu kila ba su da aikin yi sai to tun ma ba wani abu ke ba kawai shike da mara masa baya amma dai masu dan abubuwan hannu da wahala ka ga annabi su ba da haɗin kai in ka duba a lokacin annabta wanda za ka ce gashi mai shekaru ne tare da manzon sannan ba su da yawa kai tsarin da ke su ba su da yawa sai ka samu sai dai in yara matasa sai wanda suke talakawa sai wanda suke ba asalin ƙwarin shawa ba sai wanda suke bayi da su ne mafiya suka ba da'awar musulunci haɗin kai suka ba ta goyon baya kafin wasu ainihin su biyo daga baya na shi kai to mako akwai wanda shi saboda ya samu kullum sai an yi damin addu'a a masallaci wallahi shi kadai zai ya sallah shi kadai idan ya gama sallah shi kadai sai ce salati goma ga annabi fatiha kafa uku ya tofa shi kadai fa ba shi ne limami ba ba shi ne ladani ba me yasa haka ake don Allah ya zo akwai nau'i na tabuwa in ba nau'i na tabuwa ba kai kadai kamar kai da aljanu kake kai <laughs> da to wani abu ne wanda kawai an riga an saba to saboda haka shi sanya Allah ya mutum katar ya nemi daidai ita yake nema wallahi wannan nima ce daga Allah subhanahu wataala to yan wadai lokaci ya riga ya tafi sai mu tagaita anan insha Allah ta'ala sai idan Allah ya kai mu abinda nake gani sarkin musulmi ya ba da sanarwa cewa yau uku ga wata wannan ne zai sa lahadi ta zamo ita ce tara ga wata rana ita ta zamo goma ga wata duk da na sani matasan masallacin da mamasuwa daga wani wuri suna da kokarin azumi na litinin da kuma alhamis amma ni ina ganin mu tsallake yau din saboda dama za su dan yi bude baki a ɗan huta hakan nan dai saboda azumin ashura da za a yi ina ganin ma ya tsallake rana ita yau din insha Allah ta'ala sai da Allah kai mu wata litirin ta sama eh bi idnillahi ta'ala abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani daga cikin yan uwa yanzu ya bani a sa. to zan karanta muku domin a yi bincike a ƙara tabbatar mana da wannan ga shi abin da ke rubuce bayan an rubuta matashi matashi aka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yan uwa masu sayan wayar android phone a rika lura domin yahudawa suna saka complete quran a ciki amma a cikin surat al-imran sun ƙara wasu ayoyi kusan guda hudu kuma ƙarin gashi nan a bayyane wani babban malami da ke jami'ar dan fode wa sokoto mai suna malami haya kaura shine ya turo wannan post kuma muna roƙon musulmi duk wanda ya karanta ya daure ya watsa wa sauran musulmi don kowa ya amfana ya allah karya kafirci to wannan shine abinda wani daga cikin yan uwa ya bani abinda zan so da Allah a duba mana din domin ni dai bana da ita wanda ya zama yana da ita a duba mana domin an ce suwar ta al'imran tun da abin sha'awa duk matasanmu a'a ai alhamdulillah mafi yawan yan uwanmu matasa duk mahaddatan surori ne insha Allah akwai masu hizifi 20-30 al'imran tura ce ta uku in ka cire fatiha da bakara to Allah wanda suke da ita su je su binciko mana ala iso ta al'imran su ga ayoyin ne insha Allah in Allah kai majalisi na gaba to shi kenan imamun samu kafin juma'a to insha Allah ta'ala sai mu wannan din Allah ya saka da kai kuma irin wannan yan uwa kamar yadda ni nake faɗa wannan mu al'umman musulmi bai damun mu da yawa abin da yasa baya damun mu da yawa Allah ya mu addinin musulunci gatan da har ƙasa ta nade ba wanda ya sai rusa shi na farko dai ƙur'anin nan yanda ka san mutum ya haddace sunan iyayensa da kannansa da yayunsa haka ake mu qur'ani wannan haddar wasali ko digo kana cire shi da an zo za a mayar da shi saboda haka Allah ya ji kan Sheikh Husari kusari ya soma tasjili ina jin 1966 a lokacin ya soma tasjilin kasakasai tun ma a lokacin ba kasar sai dai fayafai irin na garmaho na san masu ɗan shekaru a cikin kusan san garmaho wani abu mai abu da fadi ta ke dorawa yana wannan to tun a lokacin shek husari ya soma yin tasdili akwai littafin sa sunan sa al islam ina da shi a ciki yake ta abinda ya zaburar da shi ga karanta qur'ani a kasakasai a yada ma duniya saboda ya karanta wani qur'ani da yahudawa suka rubuta aka yanke waɗansu kalmomi aka dasa waɗansu aka shafe waɗansu ayo aka ta wasu aka buga su dubbinai aka soma yaɗawa a duniya yadda to hikimarsa abinda ya sa soma karanta ƙurani a kasa kasai domin aƙalla idan mutum ya ji kaset kuma kila ya ga ya bambanta da abin da yake a ƙur'anin hannunsa akalla zai bincike to daga nan zai iya gano wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba na taɓa faɗa muku ɗaya daga cikin malamin mu shakka umar fallata allah ji kansa da gafara yana ba mu labarin abin da ya faru a arewacin najeriya cewa lokacin da turawa suka shigo arewacin najeriya suka ga irin yadda musulmi suka yi ma ƙur'ani riko na kamkam to sai suka yi wata dabara sai suka sa suka je ba a nan najeriya ba suka je wani wuri aka rubuta masu ƙur'anai ina ji in ban manta ba kwafi bakwai da aka zo wakafa billahi shahida muhammadun rasulullah sai suka sa aka ƙara sallallahu alaihi wasallam a rubuce to sai suka samu mahaddata nan arewacin najeriya garuruwa daban-daban kamar ka ce su ba da ɗaya a kano ɗaya a sokoto ɗaya a katsina ɗaya maiduguri haka to duk wanda suka ba suka ce sun ba shi ya yi karatu kuma sun ba da dama idan an ga gyara a gyarawa za su dawo su karba bayan wani lokaci to da suka suka tattara wannan ƙur'anin sai su ga duk makarantar nan sun goge kalmar sallallahu to suka ce to waɗannan mutanen in dai har ya zamo kalmar yabo ga annabinsu tun da ba ta sauka ta wahayi ba ba su batta a cikin littafin ba to ashe ƙari ba zai yiwu ba ballantana kuma rage in ka duba wannan kalma ce ta yabo wanda a matsayin ka na musulmi a mutum manzo Allah bai kai mai salati ba ka daba a kar tasko ya same ka to suka ga cewa wannan kalman ta yabo tunda bata sauka ta hanyar wahayi ba da wanda karanta Qur'ani ya goge tunda ba ita a rubuce to ina zaka iya ƙara zagi kuma ina zaka iya rage wata aya suka ce to kawai mafita shine yanzu a yaƙe tunaninsu ƙur'anin na hannunsu sanansu kuma ya tafi wani wuri shine abin da ake mana yanzu ga ƙur'ani a hannu ko koyarwar ƙur'anin ta gabar bukun mun yamma to wayannan insha Allah ta'ala sun daba a ƙar lokacin muna jami'a akwai malamin mu wanda yake mana turukun da'awa ya faɗa mana irin wannan cewa akwai wani ƙur'ani da aka buga Isra'ila aka zo aka yada a Saudiya da yake sabon yadawa ne yake cewa sai wani alhaji daga Najeriya ya sai ƙur'anin da ya zo ya ba wani mahaddaci mahaddaci nan yana karantawa ya ga abuwa da ba daidai ba ya gyare gyare gyare gyare sai ya ba wannan alhajin yake ta, wannan ƙwararren da ka ba ne kaji kaji har da ke ci ka koma kantin da ka saya ka faɗa musu matsayinsa wallahi yake ta abin sha'awa yan Najeriya su ne suka fara gano wannan saboda haka wannan alhajin da ya koma ko aiki hajji ko umara ya koma wannan kantin yake ta wannan qur'anin da kuka bani dama shi dabarin da malamin ya yi duk wato ya samu takarda sai ya rubuta misali a cikin surar bakara aya ta kaza an kara kaza ko rage kaza Gaba gabaki ɗaya har ƙarshe sai ya haɗa takarda da Qur'ani ya bashi wannan ya zai ya kai daga nan mamlaka ta datse shigo wannan Qur'ani duk sauran wanda suke kasan aka haɗa su aka kone to saboda haka dai wannan aikin banza suke yi kuda ya riga su Qur'ani dai ba ƙari ba rage daren daƙam da za a duk mai da ƙura'anin duniya yanzu a kone su ko a saka a teku wallahi kafin wata ɗaya an rubuta ƙura'anai ratata yaron ma da baka zato zai iya rubutawa insha Allah ta'ala Allah ya ga babban gadi yake ta ai yanzu tilawa ba a faduwa da mata da yara duk ba a faduwa yanzu duk lawa kowa ya kama yake ba a ba faduwa komai mai to saboda haka muna fata Allah ya fara da mu Allah ya karya kaidin masu kaidi ga addinin musulunci Allah ba mu lafiya da zama lafiya wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh